zamani zenu ka nka kabisa kuna kpei fodon ka a foburu a baran sai to ŋaru ka bara kpei ka a gunde konnu a burudi a azaba hara to ana bongo bere kaci irikpe burudi se to de kpei di a gunna mene sihiri sihirteri di harkustere ka kaga ka harkustere kaga da yanga ci ka a haiwa fa harkustere a kaga da yanga na ma ko foka cerbara a ma a ama biyani sihiri ka a cinkote da yanga kwedi a cei foka na kwalwa fo ana samma sihiri tirdi se ama ciba sihiri di to amma inor kwe kwe beri kodi ka bara kwe di samadi irpe bara alkhairi no anufi na kodi chere alkhairi no aba na kodi chere da kodi a aguno ahini kuna no ko kwe sihiri teri di do de ya hini di bongo ngana kubin na irpe gana kwe fo irpe gana kwe beri chere bara irpe tamno de ya ngakodi ache a agoro boro di ka a aguno kama haikayo kuna agunu haikayo ate de deya haika madi nga cine di akana se kabura se chine cine ka ma irpe tandi to de nga ngadi bannano kodi chere ace ifo ana ahiniza ka dobu adiro diro di kwana agunu nga ka togor do fo ka hunde koni beeri fo ace ifo aka futi buruhini hini kahin dilo tu bor fasu yin ka kwe bor fasu yin ka ka de anin di nga ko di chika a de hon nga no ababbe a yala sihiri teri nga ya na chimi de de irpe tambiri di andu ka bara akaru ka zummu sihiri teri di adoban nana de aduwa ka kayo ngono sihiri teri doza ka kamma hay ka gunor ko tandi bongo do zakafo de ya ngati ka hono ngaba nane au ngaba be ayara sihiriteria gunu de de bongo de de inor ko ko bir gana kwedi ya ngati ay fo kana tuniza kana tuniza go ko chika o ni irpe de abara nkwe itere gana kwedi nkwe itere tandi nga ya bara mba kabisa sihiri teridi de macha ifoka tonio kaba kosu macha ifoka na hunde koni wa wini boroma duaka ka ka nhinigana kabisa ka ciya ngana me monadi ngana kosu na tonidi nga toni bene na tuni dina me monadi wi nga boro duwa ka kobisa ko bisa nindi chifo kodi agbene gane yuka abaya gana kabisa nga kei irikwe tandido ka mayani heika ateo de nindi nga irikwe tandi chase ka ni ko ho mbisa heyo ama mabika ka inor e kwe kwibiri aban zarabani to amma da nan zarabani suka hore ka kan me aga suka hore ka doci ba to dia a ci kodi noya to dia jirmi kan kwai be te kodi sai kuna ngano ace ifo ka a warka bara asudia aga babu warkan nga ka bara ku aga kuru kuru ya ba pare pare pare ka kursa kursa agunga bongo babu yano nga yara ko buru babu zanga yi tu tuma de ka bara agun buru ga nga agun babu da ya kwai di mene goro kasine kuna nga foma kodi labari bodi duka bara danano asudiya da ya nga ce ifo kana gomini dai tutuma kakana kodi do karuka ce sai ka gomini o kan honne o kurupai mabe mbaran ngwene no de nhini ka babu nindino kodi ce sai ka a haika gunu ne haisu borfo babu irke ya bara kuika a babu de de nchi hei foka nna chiminori kwe ediseni se hei ma kwe tere ngare amambabu de ya nindi chifo nga danadi ache foka na chiminori kwe se nga kodi ngare ngari kwe na babu de ya nga mo sindi kodia de ya ka bere ka yei kwe di mene gododi nga kwe di na ha me ana mo hinka yei tinse nga chika anorkwe na kwe di cha seka a ah, ngun na nor ka na chi hei nga bodi di chi kwe di seka hai nor kwe na ni bongo nor kwe nga no iri kwe ka chi ya nga kwe di aforo nga na bodi za ka no azaba harato ananchiba kodi do de ya kam to kodi do nga na kodi zaka kanara kwe di mojine ngakweidichaseka niko chene mmene sihiri thomas sa nchehika ndana tere nga babu no kayara ko kursa lalo ko nga mma nte ya nga nteya nindino kodi chika a heyo ka gunu ne asu borfo babu irikwe kwe biri nga ya bara kwe ka a babu de nga kwe di chimban kodi bongoza Ka kano azaba ganna kodi boza kano azaba hari ace foka ananchiba ndi do, irikwe ndi nga kwedi chimma makana, nga bongo nga kanara kwedi do de ya akacha ka ni mace ifoka ngena dini ka kunan gunudi ma dini di ma bongo fi, ma dini di ma nam de ya ngarikwe ndi nga hongo de ya nga kwedi ka makana si si ka bara mm, haye hayo farisin na de makana sidi kan kana si ngan na dan boro di mene bongo bini bini de ya nga ncha seka ka a de ya nga nche jaga ama ngana din dinam ananam ngan binen na sidi dam ka a farisi daidai za a bongo nga charo charo wo nga kamia nga charo wo bon kamia nga di abu to dia ya, ngan kana kwi goro kasine di bongo ngan jinga bo se ka a ah, ngena di ndi mana nga bongo hungu ngan kana sidi kadam nga bongo bongo bini bini ka farisi ahinka nga charwo kamia nga charwo kamia dia ya, ngadi banna ngan kana kodi kaju kodi se ka ngwena adini di macha ifokan na ngwena dini di na dini di nam ngakodi bongo hongo de nindi no kwe di chika a wakodi wa zaka kwe nara gure be gure bongo har gure bongo fili fili fili fili de ya de no che jaga ma ngwena adini di nam danam wa bongo fe dana nam wa tankite za gure di bongo de ya nindi ngakodi a ce foka ana norkwe ngare ko ci allahumma kfinihim bima shi't da ka ciya nga guredi a ce foka a zigi zigi zigi nga warka ya bara nga nara di nga kurpe nkan kan kite guredi bongo kori basi da nga ce foka draka ka kwedi do kwene da nga kwedi a ce foka ana bana zuriyeyo ana mforo ka makodi za ka kwin nara te binni deya da bara na ngwe na adi ndi nam ma bongo fi da na nam ma che ma che fo kan na furu te kudi kuna deya kan kwin na kodi nga yara kan mari guda fo di te kachi allahumma kfinihim bima shit deya ka chi ya chi fo nga bato ka kuna nguno nga bato di abere ka gum nga buru di kurpai halje fo kana nga kodi basi nga ka kadira ka yeki te kwe dido karuka cha ka ni ofa na bara warkam bahini ka haiwi hari mace haifoka haika haigun forun na na haibidi zaka gwaiten na kwe di cha ka ifo ifo nga forun na n'a kodi cha seka haika bacin se ngano maburu kumma godo guda fo zama da yadin na buru kumma kabeni mace foka na hauka bi na mene turiga to sadi more kace ifoka na na hango na hango za ka akosu kana ma kosu na han'go hangodi amma kosu yodi kuna markuci ka kosu karga koso irga kosu no na ko wene irkema bismi rabbil ghulam to de din ci hay ka nteyani ndiya ka mbahini ka wino nga ko yidi bineteya kanam na akosu na birbindi kacci hay ka nan ci badi nga birbindi bine atoko diga nga ko dibu nindi ci fo nga borogo ko ci ka a nga yona ci mino ko di menar psfa nga yona ci mino ko di menar psfa de ci fo nga ngo ko ci pe di se ka a mabe ka wallahi go ko zuru ko hongu boro se haibiri chere mbere ka kama akuna wo don buru na chimino kodi kodi mene di Buru na chimino chere se de anindi chifo nga kwedi yi ifo ka ana ban na zuriye foro kan yi ifo kan na gusu beberi beberi yo fansi kpara di mene hini yo kurupai meyo kan fansi nga foro manine manine turani gusuedi kuna gusuedi kuru peima bere nine kodi to kante ya kabini ngaru kachika para di kuna warka na kodi mwene adini di ananam warka chini kagono kodi mwene adini di kuru moga furu nine di kuna haikan bine tena warka ya churu baran na chimino kodi mwene rikwese ngano ibn rikwe kwibiri nga ngunza kukumfuru furu nine di kuna nara to nka kana wei fo weidi nga bongo aguno chimino kweyo kuna weidi aga ko chene kotoyo de nga weidi atima ase na kasenni ase na nadi kuna ka abakam de nga ako go ko ka ni anya mace ifo ka nsuru domin chimi bangono ngono tɔdi aburuɔ ni ya bara gusu kweyo gusu beri beri kpɛyo ka inor kwe kpɛ beri anan faji terise wasamai dhati buruj akuna sura di kuna deya nga go koci قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد